shi uku ga watan Fabrairu shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Farashin cimaka ya hau a satin da ya shige in ji ma'aikatar da ke fitar da labarin kasuwa sati-sati a ƙasar Nijar muna ta da ƙarin bayani. Jita-jita da labarin ƙarya su ne sanadin karamcin kason jama'ar da ke shawarar rigakafin cutar COVID-19 a maraɗi shugabannin asibiti wato sun kira ga shugabannin addinai na su ba da su don shawo kan al'umma su yadda da shawar. a rahoton na musamman za ku je da tsarin wani jigilar 'yan malati ke tafiyar da ayyukan nashi a filin a jihar talabere masu mu barkanmu da sake saduwa Shugabannin kasashen da ke cikin gungun yawo na gudanar da zaman taro na musamman yau a Accra a kasar Ghana kan batun siyasar kasar Mali da Guinea Conakry da kuma Burkina Faso. Wannan kasashen dai idan ba manta ba, kungiyar ta yawo ta yaye su ne dalilin juyin mulkin da sojojin nasu suka yi kamar yadda jaridar yanar gizo ta ANP ta wallafa. Florence Parly, ministan sojojin kasar Faransa, ta kawo ziyara aiki ta kwanaki biyu a birnin Yamai. a cikin ziyarar da ta fara jiya izuwa yau florence za ta tattauna da magabatan kasar niger kan yadda sojojin kasar ta ke tafiyar da ayyukansu a yankin sahel wato wata sanarwar da ta ofishin na france 24 ta wallafa ta nuna cewar tattaunawar za ta karkata kan al'amuran tsaro a 'yan kwanakin bayan nan a yankin sahel da afirka ta yamma da kuma batutuwan da suka shahi tsarin barkan a cikin fitowar shi ta sati na 19 zuwa 25 ga watan janairu shekara 2022 ofishin da ke kula da farashin cimaka sima ya bayyana hawa-hawan farashin cimaka a cikin kasuwanni daban-daban na ƙasar niger rukayatu abdurrahman ta leƙa mana wannan takardar bisa fassarar gungun muhammad dantani A rawaitar majallar bada labarin kasuwannin sai da cimaka makon ranar 19 zuwa 25 ga watan Janairu 2022 an lura da ɗan ƙaramin hawan farashin yawancin cimaka illa farashin shinkafa da ya tsaya yanda yake Farashin hatsi, masarar dawa gona kowane ne farashin ya dan hau da kaso biyu cikin ɗari. A faɗar majalar Sima wannan yanayi ya danganci ne da yawaitar hulotin sayan cimaka wajen manoman karkara da kuma ragewar shigowar biyo bayan hanin fitarwar a wasu cibiyoyin da ake samun sayar. Idan aka danganta da shekarar da ta shuɗe ta 2021 a daidai lokacin guda, madaidaicin farashi na dukkan cimakar da aka bibiya sun fuskanci hawa Hawa, hatsi da kaso goma sha hudu cikin ɗari, dawar gona kaso ishirin da ɗaya cikin ɗari, masara kaso goma sha shida cikin ɗari, shinkafa da ake shigowa da ita kaso ɗaya cikin ɗari. A wanga makon a fuskar ƙasa farashin buhun masara mai kilo ɗari yana kan farashin jika ishirin da talatin da dala biyu a ingigimi jika talatin da hudu kuɗin sefa a darbi sanat. buraima Dodo shugaban kungiyar makiyayan Nijar Ruga da Garso ya kara ɗaukar matsayin shugaban kotun koli na makiyayan Afirka Waldere Rugabe da Garsobe a satin da ya shige a Boyikon a ƙasar Benin. Sumana Amadu ya yi fira da shi ka kuma tsokacin da ya mishi kan wannan matsayin. C'est organisation d'abord culturelle que Kungiya ce ta al'ada da farko wadda muka sani kafin samun incin kai. Yanzu muna son mu bata martabarta ta hanyar inganta wannan fanni na al'adu da kuma dukkan harkokin da suka shafi kiwo. Akwai ina ana samun irin waɗannan kungiyoyi inda ake samun bambanci wajen yadda ake aiki da dokoki ne. Don haka ɗaya daga cikin manufofin mu shine kokarin daidaita aiki da waɗannan dokoki bai ɗaya a duk yankin. Kuma za mu yi yanda kiwo zai kasance dalili na samun ci gaba da zaman lafiya domin wani lokaci ana hada sha'anin kiwo da matsalolin rashin tsaro da sauransu manufar mu ita ce mu yi yanda za a bar irin waɗannan zarge-zarge a watan jiya ne aka soma gudanar da shawarar gama gari ta dabbobi a jihar difa a cikin zumar yaƙi da cututtukan da ke addabar manya da ƙananan dabbobi cewa da PPR da PPCB. Dabbobi da dama ne aka ma wannan shoshawar ta rigakahi In ji Buraim Halidu Maiga, daraktan ma'aikatar jihar ta kiwo a difa a cikin firarsu da Gidi Abdulrahman. shaushawan nan da ake yi wudin shanu ya zama alada amma aladan nan ba banza ba ake yi muna yaki da cututtuka ne masu halaka dabbobi fannin shanu shanu dubu dari biyu da talatin da hudu wajen kananan bisashe wannan mun gama tumaki da awaki abinda muka samu ya wuce dubu dari biyar da goma sha shida lokacin da muka fara maganin rakunma ba su iso gare mu ba amma yau maganin na hannunmu kuma insha allahu za mu yi kokari 'yan aiki su samu ko ina a kowace komin kowane santar da vaccination ya samu wannan magani don rakun masu ma mu samu mu yi musu kyauta wanda ya kamata. In mu ba mu samu mu je saboda koma dugu saboda rishin kwanciyar hankali su yi kokari su dabbobin su su hito mu yi musu allura su samu albarkan wannan aiki. a garin maradi ba a samu mutane masu yawa ba da suka yi shoshawar rigakafin cutar covid-19 a lokacin da gudanar da shoshawar gama gari har guda hudu domin yaƙi da cutar domin shawukan al'umma na su ba shoshawar rigakafin karhin gwiwa a wannan karon na biyar jami'an kiwon lafiyar jihar sun nemi gudunmawar shugabannin addinai kamar yadda uwar gidan idi safiyatu jami'ar da ke kula cutukan da ke yawan yaduwa ta bayyana ma muhammad mamman sur une Cikin mutum dubu ishirin da uku da ɗari shida da goma sha uku, mun samu muyiwa wa mutum dubu uku da ɗari tara da talatin da ɗaya shaushawa tare da kashi 34 bisa ɗari kenan wa jihar maradi gaskiya hal yanzu da sauran aiki shugabannin addini za su taya mu ta fannin wayar da kai a cikin unguwanni da gidajen rediyo muna tunanin cewa wannan zagaye na biyar za mu wuce makasudin da muka yi tsammani abin da ke tursasa mutane su ƙi yin rigakafi shine jita-jita mutane na aza in sun yi shaushawa ne za su kamu da wasu cututtuka alhali ko jita-jita ne kawai da yawa sun yi shaushawa kuma ba a samu matsala ba har yanzu yanzu. Tun shekarar 2021 kenan tun watan Janairu zuwa Disamba mun yi rajistan jama'an da suka kamu da cutar fiye da 60 tare da asarar rayuka shida. Euh, kamar yadda kuka sani a ranar 31 ga watan maris shekara 2021 ne kamfanin kuminaka da ke haƙar iranium a can arlit ya daina aiki wannan ruhewar ta haifar da koma baya a bangaren tattalin arziki a da'irar a lokacin da yake raye kamfanin naku minaka na taimakawa da'irar da sama da miliyan 300 na sefa a kowace shekara a yanzu da kamfanin ya rage kofofin nasa an girka wasu tsare-tsare wanda za su tallafa ma da'irar kamar yadda mauli Abdulrahman, shugaban da'irar ta arlit ya shaida ma adama da waki Ba za a cewa ba ba a ji kasarin rufewar kwaminato amma za mu kulawa da hakan tare da dubaru da dama domin rage girman tasirin ta hanyar nuna wa ɗan adam na ya fahimta cewar rayuwa ba ta kasancewa kadai zura ido kamfuna. Ya waje ba a ƙirƙiro madadi da zai ba da damar rayuwa ko da an rufe kamfunan don haka mun zaɓi wasu sassa da a kansu muka tattauna so da yawa a matakin ƙasa ma mun ce Arlit za ta zama karkarar noman garaki. mai babban aunin amfani mai babban tsani muna wani furoje kuma da zai mai da arlit wani babban gurbin sarrafa kayan garake dukkan jihar ta agadez don mi saboda muna da hilin muna da jama'ar wanda suka baro wannan kamfunan sun yi aiki cikin izin balle ma yar karamar cibiyar sarrafawa muna da cin riba kuma ga samun zama cikin shimfiɗa mai fa'ida da ke makwabtaka da algeria wa'annan nau'o'i ne da za su baiwa arlit damar ci gaba da rayuwa a wasanni karo na shida na fina-finan ƙasa da ƙasa kan hakkin ɗan adam fifido a birnin yamai daga ranar talata zuwa ranar sudu shida ga wannan watan bana baya ga fina-finai hamsin da za a wallafa har ila yau an tsara fashe koli na kayayyaki daban-daban bedari yakuba hammani shine jagoran wannan wasan na fifido ma zainabu abdu sai ƙarin haske Wanga festival an yi sa kan na'udin gudunmuwar shirma ga gasokowar kyautawan jagoranci. Abu na musamman na mawanga tsarin shine na farko ke gada muka shirya shi albarkacin wannan festival. Abu na biyu muna ba da ban girma ga masu nada silma da suka mace da suka fitar da sunan silmar kasar Nijar. Kuma mun dauniya daga bakin wagga shekara dukkan tukucin da za a bayar za su dau sunan wani shahararren mai nada silma ɗan kasar Nijar. Ta fuskar tsara tsarin shekarar bana a jimince film hamsin aka yi rajista na kowane nau'i a cikin film din nan hamsin akwai film din 'yan nijar da dama da aka wa rajista. Pas mal de film nigériens qui sont A yau da sahe a birnin Yamai aka soma karo na uku na wasannin kwambular Afirka ta tayi kwando na masu fama da nakasa. A jimilci kasashe 21 ne ke cikin wannan gasar wadda za ta gudana tsawon kwanaki biyu. Haka zalika an tsara gasar ne a cikin shirye-shiryen wasanni na masu fama da nakasar da za su kana a Paris a shekara 2024. ya kuma Abdu Bubakar shine shugaban kungiyar wasanni na motsa jiki ta masu fama da nakasa. Ya mu Habibu Garba karin haske. Muna da rukuni biyu da 'yan nauyi masu kilo 43 da masu nauyin kilo 41. Kowa ya zo ban da Nijar akwai kasashe 20 a cikin tawagar Nijar mace ɗaya ce gare mu amma sauran kasashe duka sun kawo mata. Wannan wasan motsa jiki ta taekwondo ta shafi masu fama da nakasa ne da suke da ta waya ta hannu ko ta kafada yadda ake yin wasar idan ka sami maki ana ƙara maka saboda a matsayin mutum mai nakasa ka samu ƙoƙarin samun maki ana ƙara maka kuma a bangaren karawa ba a bugu ga kai saboda babu hannu da za a iya karewa alƙalan wasar su ne kamar alkalan wasa da ba na masu fama da nakasa ba. aski ya zo gaban goshi a game da wato gasar dokan kofin kwallon kafa na kasashen afirka kan da ke wakana a kamaru jiya kasar senegal za ta je wasan karshe inda ta lashe burkina faso da kwallo uku da daya wasan na maraicen yau za ya hada kamaru da egypt don tantance wanda zai je wasan karshe tare da kasar ta senegal yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. jigilar marasa lahiya a bangaren babbar likitar filinge a jihar talabere kyauta ne dalilin girka wani asusu a shekara 2020 wanda gurin da aka sama gaba dangance da shi shine a rinka ɗaukan kudaden na mai na kai dan malati a asibiti ta gaba dr abdu muhammadu muktar babban likitan asibitin ta filinge ya ma adama da waki karin bayani kan yadda tsarin yake tafiya Mu wata karamar likita ce tare da babban likita a bangaren babban birnin Filinge domin kyautata yanayin jama'a. An kafa wani tsarin kai mara lafiya zuwa wata likita da ke tafiya da kyau sosai. ne dalilin wannan tsari? Wani batu ne mai sarƙaƙiya a da idan ana son kai wata mace ko wani mutum mara lafiya daga CSC zuwa ta babbar likita daga likitar gunduma zuwa manyan asibitocin da ke babban birnin birnin ƙasa gaskiya muna fuskantar mayan matsaloli game da kuɗin kaiwa man fetur motocin ɗaukar mara lafiya na yankuna ne suna nan amma ma'aifa ba su shirya ma wannan ba yana kawo jinkiri wajen kai 'yan malati zuwa wata likita da muka lura da wannan mun gabatar da matsala a yayin wani babban zaman taro na kwamitin kiwon lafiya kowa ya amince an kafa wani tsarin tattara kuɗi tare da tallafin ƙungiya mai zaman kanta erc e yaya tsarin yake tafiya? Ah, ni ma na ɗauki niyyar bada jika biyar kowane wata, haka kuma da kashi goma cikin ɗari ga duk wani balaguran da ni inda aka tsaida bada kuɗin shan ruwa. Ofishoshin magajin gari sun yi haka, wasu masu hannu da shuni kamar mai yaƙi na filinge, haka kuma ta hanyar da abin da mutane suke badawa idan suka shiga likita. Mutane gaskiya sun amince da wannan dubara da ya bamu damar tattara kimanin miliyan goma sha biyu na kuɗin sefa kuma a yanzu haka ina gaya muku babu wani mutumin da ke biyan dala guda ta sefa domin kai dan malati daga CSE zuwa likitar gunduma ko daga likitar gunduma zuwa Yamai. Yaya za a kiyaye asusun domin kada a da ciki da kuɗin? Mun sai wani tsari kuma da ke bada damar kare kuɗin domin ba wanda ke ganin kuɗin ta hanyar ƙungiyar ERC an yawaita hanyoyin kare asusun ajiyar. Haka kuma mun yarjejeniya da gidan gidan mai na wurin suna ba mu takardar faktir kowane wata muna biyan su kowa bai taba kuɗin direba da ya zo sai a mika masa takardar mai ya je ya sha sai ya koma. abin da ya sauka kenan a game da labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da aminata dauke da labaran na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.